بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayenmu mata da wannan gari mai albarka barkanmu da asuba barkanmu da sake kasancewa a wannan makaranta da darussa da muke gabatarwa a watan ramadan don iyaye mata kadai a yau goma sha daya ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da ashirin da uku ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya za mu ci gaba da darasinmu da muka saba muna gabatarwa in za ku yi tunawa a karatunmu na baya muna magana kan waɗanne abubuwa ne suke sanya mata su shiga wuta waɗanne abubuwa ne suke sanya mata su shiga wuta mun tsaya a akan annamiwanci Allah ka tsare mu da annabimanci muka ba ku issa da malamai suka ambata na sharrin annamimi wannan yaro bawa da aka saye shi mai gidansa ya saye shi da farashi mai sauƙi ga kyan halitta ga ainihin wato arha ya ɗauke shi ya kai shi gidansa ya haɗa shi da matarsa daga baya yaron nan sai da ya zama sababin mutuwar matan da mai gidan gaba daya kuma ya sababa yaƙi a tsakanin dangin mata da dangin miji saboda annamimanci ashe zai iya yi wa yaron gidanki ya zama annami mai haɗa ki da mai gidanki sai kuma hankali dangane da yaran gida a sa ido a kansu a lura da su akwai yaran gidan da suke samun shiga a wajen masu gidaje sai su ɗauki wannan dama su yi ta yaƙar matan gidan ke kika taimake shi kika matso da shi kika masa hanya ya samu karbuwa a wajen mai gidanki amma yanzu ya juya shi zai ɗauki makami ya yaƙe ki in ba sa'a ba ma ya kashe miki aurenki ya kore ki daga gidan kina nan kin buɗe baki ba ki san me ke faruwa ba baki san wainar da ake toyawa a gidanki ba a hakikanin gaskiya ilimi daɗi ne da shi duk wanda ya ilimi zai samu sauƙi a rayuwarsa wanda kai zauna cikin jahilci baya lura da abubuwa to tabbas zai wahala kuma za a wahal da shi yanzu kun ga wannan da yake ɗabi'arsa ce ta annamimanci haɗa wuri ka cire wani abin ka samu malam haɗa wuri duk wanda ya zama ɗabi'arsa ta annamimanci to ɗabi'a ce ta haɗa wuri ta tada hankali yaro a gida ya ƙulla alaƙa da mai gida alaƙa ta sharri alaƙa ta fasad ita take ciyar da shi ita take taimakonsa amma ku duba makircin da ya ƙulla mata Idan ya ce mata ai mai gidanki baya son ki yana ma neman ya auro wata ya kore ki ina ba ki shawara ga abin da za ki yi wanda za ki magance wannan matsala ki samu ki mallake shi kuma ba zai miki wannan abun ba kaza kaza kaza kaza duka dai ya gaggaya mata har da cewa ta ɗauki aska ta yi wa mijinta aski ya sake komawa saboda annamimanci wajen mijin ya ce to matarka ba ta son ka ta shirya za ta kashe ka kuma tana da ma aboki da take soyayya da shi aure shi za ta yi ta rabu da kai kafin nan kuma zai ta kashe ka amma in kana so ka gaskata zance na kaɗan kwanta ka bacci baccin ƙarya za ka ga ta tashi da daddare ta zo da wuƙa ko aska za ta yanka ka hakan aka yi ya yi baccin ƙarya sai ga mata ta taho da aska za ta yi mai gidanta aski ta faɗa tarkon annani ne yana ganinta da wannan wuka sai ya ce to kafin ki kashe ni bari in kashe ki ya ɗauki wukar shi ya yanka ta tilas ya kashe ta danginta suka dawo da safe aka zo aka ganta a kwance jina-jina su ma suka ce ba su yadda ba suka kashe mijin dangin miji su ma suka an kashe musu dan uwa suka ce ba su yadda ba aka dau makami aka fara yaƙe-yaƙe duka mutum ɗaya annamimi ɗaya to haka annamimi ya take haka annamimi yake shi yasa ake ta faɗa mana wanzu Allah yana cewa annamamu la yadkhulul janna mai annamimanci babu shi ba gidan aljanna saboda muguwar sana'a ce sana'ar haɗa wuri sana'ar haɗa mutane ya ke uwata musulma a matsayinki na mace ki sani cewa wannan haja ta annabimanci tana karɓuwa da yawa a cikin duniyar mata ziga miji da 'ya'yansa ziga miji da kishiyarsa ziga miji da ainihin wato iyayensa raba miji da uwarsa ya daina mata hidima saboda annabimanci to idan labarin annabimanci ya zo miki ya kamata ki na farko ne malamai suka ce karki gaskata wannan annamimin saboda fasiki ne marzudul khabari ne fasiki ba a karɓar zancensa in ja a kun fasikun mai naba in fata bayyano da za ki binciken za ki tara ƙarya ne yanzu wannan mata da ta yi bincike akan abin da aka gaya wa mijinta kin ga da wannan masifar ba ta faru ba da mijin ya yi bincike da wannan bala'in bai faru ba to in an kawo miki annabi manci to ki bincika kar ki gaskata da farko ki fara bincike na biyu duk min da ya kawo miki ko annabi annabimiyar yadda ta kawo miki annabi manci kafin ta tashi a wurin ki ke mata nasiha kuma ki nuna mata wannan mummunan aiki ne ko da ku da gaskiya ta zo miki na uku ki nuna wa mai annabi manci cewa Allah yana fushi da shi baya son sa kuma lalle daga cikin azaba da Allah yake wa bayi akwai masu wanci na hudu karki yadda ki kullaci wanda aka ɗauko miki zance a kanta wanda aka yi wancin aka haɗa ki da ita sai kin tabbatar kuma binciken iya iya abin da zaki iya yi zaki karki sa abin a ranki ya dame ki in kin bincika kin ga baki tabbatar da abin da aka faɗa ba to ki ɗauka lafiya ake zaune babu abin da ake tsammani da na biyar ke sannan kuma duk abin da annabi mai zai gaya miki ko annabi mai za ta gaya miki karki ya nuna kin yarda da ita a gabanta kuma karki ɗauki wannan annabimanci ki je ki yaɗa shi a gaba saboda wallahi yawanci annabimanci ƙarya ne Allah kiyaye mu so yanzu in kun fahimce ni yin annabimanci yana daga cikin dalilai da sababbai da suke sanya mata a cikin wutar jahannama Allah ya kare mu abu na gaba cikin makullai da mata suke budewa da kansu su shiga jahannama shine annushuz annushuz shine taurin kai da kangarewa miji na ce taurin kai saboda akwai mata masu taurin kai ko kan rago bai kai kansu tauri ba taurin kai ba jin magana ga girman kai ga taurinsa ga nuna isa shine adamu ta'atil mar'a li zawjiha mace da take ƙin bin mijinta kan abin da yake wajibi ne akan ta tabe shi mace da take ƙin bin mijinta akan umarnin da ya mace ba saban Allah ba shi sa Allah ya yi bayanin mata masu kangara a cikin ƙur'ani masu fanɗarewa miji wallafi ta kafo na nushu da hunna fa'izo hunna wajiru hunna fil mabaji'i واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Allah ya ce matan da aka fahimci masu taurin kai ne ba sa bin miji a yi musu wa'azi masu fanɗarewa miji a ƙibin abin da ya ce a yi a aikata abin da aka ga dama a gida ko yana su ko baya su ko ya yadda ko bai yadda ba Allah ce ku musu wa'azi faɗakar da su a nuna musu Allah Allah ya daɗa cewa a ƙaurace musu in an musu wa'azi ba su bi ba to a ƙaurace musu a shimfiɗa niji yana tare da matarsa shimfiɗa ya juya baya ya rabu da ita ta sa kanta gabar ya sa kansa yamma ya rabu da ita idan aka yi haka ta yi taurin kai ta ƙi wadribu hunna ƙur'ani ya ce to a ba su kashi a dake ta amma annabi ya ce duka ba na karye ƙashi ba duka ba na fasa jiki ba dukan karye ƙashi dukan fasa jiki dukan illata mutum annabi ya hana ya ce masu dukan matansu a cikinku ba su ne zaɓa ba da haka annabi ya hana wannan amma na fanɗara a ladabtar da ita ba laifi in sun muku da'a sun dawo sun dau seti tunda sun ƙibin ƙura'ani sun ƙibin hadisi sun ƙibin ƙauracewa. in ta sha kashi ta yi da'a to shi kenan sai a kyale su daga cikin fandarewa miji annabi ya faɗa a cikin hadisi ruwayar bukhari da muslim idza da'a ar-rajulu mar'atahu ila firashihi falam ta'tihi duk lokacin da namiji ya kira matarsa zuwa shimfidarsa ta ki ta zo fa ba ta alaiha ya kwana yana fushi da ita la'anatar mala'ika hatta tusbih mala'iku za su tsine mata albarka har sai ta wayi gari hadisin bukhari da muslim akwai mijin da ya yi mun waya yake gaya mun yana fatawa ya ce shi dai ya rasa mai ke damun matarsa ba ta yi masa da'a ba yadda ya isa ya neme ta a matsayinsa na mijinta na sunna su alaƙa ta sunna ita ke wani abata yadda ba yanga take masa ta kama mai dokoki na tashi hankali ya ce ya sha zuwa ya je fashe mata da kuka shi ma da yake gashi gashi na ne amma ta iya da shi wani lokacin kuɗi yake bayarwa kuɗi ki ji ka ce karuwa kuɗi zai lale ya bata in bai ishe ta ba ta ce sai ka ƙara kaza kuma wai da aure na sunna akwai wanda ya ce in na kuskura ban dawo gida da wuri ba ta yi bacci to a wannan dare ne na haƙura da ita don zan zan samu ta garkame kofar ta rufe kuma ita ba a kwankwasa mata kofa idan ta yi bacci kuma ba a tashin ta ya ce ya zo ya ta jibgar kofar nan walla ba ta buɗe ba wata nan ta ji an bugun ya yi yawa ta zo ta yi wani irin tsaki a bakin kofa me da allah ka karame ni kawai ta koma ta ne ta kwanta ya ce haka ya je yana da 'yar katifarsa a wani guri ya je dan jefa faɗa ya kwanta da kwana da bakin ciki da bacin rai suna nan da yawa masu kafa mazajen su dokoki da ka'idoji akan alaka ta auratayya wallahi baki da wannan hakkin baki da wannan hakkin baki da wannan hakkin sai dai in baki da lafiya kina da uzuri wannan karbabe akwai masu yi mazajen su ƙaryar al'ada idan ya bata masa rai in za su yi alaƙa ce ciki al'ada ciki dole haƙura ya rabu da ita kuma ƙarya ciki to daga cikin nushuz fanɗare wa miji shine fanɗare masa a wajen shimfiɗa da kuma ƙaurace masa a wani lafazin da cikin bukari da musulun idan ba ta tilmar a hajira hajiratun firashin zaujiha macin da ta kwana tana mai cewa shimfidan mijinta la'anat hal mala'ika mala'iku sun tsine mata albarka kenan kina zaman aure in kin yi wasa tsinuwa za ki ta riskakki daga bakin mala'iku kin san ko idan mala'iku suka tsine miki Allah zai karba in dai mala'ika ya bude baki ya ce Allah ya tsine miki albarka to kin tsinu shi yasa zaki ga wasu matan ana zaman auren ba ta jin daɗi ba ta kwanciyar hankali ki kullun cikin bakin ciki kullun cikin tashi hankali kullun cikin bacin rai da ita da mijinta kuma haka za ta mutu cikin damuwa yanzu akwai matan da an mutu an rabu da mijin ana uwa ka ubanka ba mamaki tsinuwa ce ta gama da ita ta mala'iku to ya kamata mata ku kiyaye a irin wannan zamani da ake cike da fitina zamanin mata masu fitina namiji ya fita waje ya je ya ga mata masu fitina ga su musulmi amma kamar karuwai yanzu maza fa neman su ake yi wallahi mace sai ta riƙe wuta ta ta yi wa namiji waya sai ta yi shekaru saboda naci wato kafin ka samu ɗan adam mai naci irin mace wato za ka yi mamaki akwai wanda suke nace wa maza kika sani ko mijinki ya shiga cikin wannan layi kuma ki ƙaurace masa wataƙila mijinki yana haɗuwa da mata a gurin aiki yanzu ba za ki yaye masa damuwa ba ki kwantar masa da hankali amma kin ƙaurace masa ya je ya haɗu da matan banza a ofis ko abokanan aiki a ofis ɗan ya fara ƙulla masa kaza ga 'yan mata nan suna ta yawo a titi kamar za su kai kansu su kasa a tebur sun yi yawa ga tsoron Allah ga karancin kamewa neman mazan suke ruwa a jallo yanzu ba wai harka ce ta aure a zuwa aure ta abin nan ba a'a yaya za ta samu wanda za ta makalewa su je su yi ta yi ko ma dai yaya dai kawai shi sa da yawa ake samun mazajen mutum yana da matarsa ta aure amma yana da 'yan mata a waje yanzu irin wannan ba za ki tuna mijinki ba kwanan nan wata taimun fatawa na gaya muku ta ce tana cikin bakin ciki da damuwa mijinta neman mata yake cikin amsar da na bata na ce ke ma ki ji tsoron Allah watakila halin ki bai da kyau watakila ba kya masa abin da zaki ɗauke masa kewa shi yasa idan mutum yunwa ta dame shi a gidansa ba ba shi abinci ba kin ga sai fita waje je ne ba to ba mamaki ke din ma ɗabi'ar ki ba ta da kyau kina gana masa azaba a gida wannan yasa dole ya fita yake neman wasu matan na banza a'a wallahi malam ba haka bane kaza nace to wataƙila kaza ma ce ce dan bala'in kazanta ma yakan sa miji ya guje wa mace kaza ma komai na ki doyi yake sun mu karanki in kin rataye rigar ki ba za a iya bi ta gurin ba yanda kika san daddawa ne sabuwar abunan fitowa saboda bala'in kazanta da datti kicin ɗinki datti dakin kwanciyarki datti kayan sakawanki datti komi ba kimɗi ba ki da tsari akwai matar da suke ballagara ne watsatsiya haka ba su da kimɗi kwata-kwata irin wannan in ka ganta sai ka ce yaya mijinta yake da ita ba za ta gani ba babu wani abin sha'awa a jikinta to yaya miji zai ji daɗin rayuwa da ke ba dole zai sha'awar wasu a waje ba kin sa shi aikata haram a dole dole so kuma kuna da laifi wata kuma ta sani cewa tana da wasu ɗabi'u da suke sa mijinta ya guje mata ɗabi'a ta masifa da faɗa mai gida ya dawo yana dawa an bur turbike masa fuska sun da zuwa baki a markudin sai ka ce bakin alade wani fawo haka ya za a yi mai gidan ke dawo kina murkuɗe mai kina murkuɗa masa baki wai don kar a ce bata ce sanda zuwa ba billahi alazim haka za su ce mai wannan sanda zuwa tana burtuke fuska yaya namiji zai ji yana tunanin ya zo kusa da ke to wannan in ka ci sa ma an maka sanda zuwan kenan ba sakin fuska kwata-kwata ba walwala mai gida ya dawo gidansu ya same matarsa kamar an mata bisharar mutuwa kamar uwarta ce ta mutu kuma ita kullum aka take ba sakin fuska ba wasa ba dan barkwanci ba daukewa miji kewa ba a zuwa kusa da shi a yi masa dan abin da zai ji daɗi haka ake zaune musamman matar da ta ga ta fara tara 'ya'ya da mai gida daman duk matar da duk mai gidan da yake da mata ta tara 'ya'ya da yawa da shi wato in ba matar nan mai tsari ne zai ji jiki wannan miji saboda gani take ta gama da kai kawai ba yanda za ka yi da ita da ka daga hannu za ka sallame ta akwai 'ya'yanta sojojinta za su yaƙi ka saboda ka ta kafu a gida wata ta ce tabbi tabba sai dai a saki wata wallahi ba ni ba mu kan ai mun kafa ai mun kafu ashe 'ya'ya ta zuba wajen goma sha E, ta taba jari saboda ta san bai isa ya sake ta ba saboda wannan tarin yayan wani kuma ya ce in yaya ɗari kika bin billahi azimu sai na kore ki akwai namijin da shi ba ruwansa da wani tarin yaya sallaman ki zai kawai to ku ji tsoron Allah ku kyautata alaƙanku da mazajenku ku yaye musu damuwa ku faranta musu kuma karki taimaka wa mijinki wajen ya je ya zina a waje manzo Allah sallallahu a wani lafazin yace wallabi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda raina yake hannunsa babu mutumin da ma min rajulin umar umra atahu ila firashiha babu mutumin da zai zo ya kirayi mace a shimfiɗarta. ya neme ta fata ba alaihi ta ta je wajensa ta ta yadda da shi illa kana alladhi fi samai saqitan alaiha face ubangiji ne yake saba wallahi sai ya fushi da ita hatta yarda ana zawjuha Allah zai tafi shi da ita sai mijinta ya yarda da ita saboda kula da haƙƙin miji aka ce ko azumin nafila bai halatta ki ba sai kin nemi izininsa la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi iznihi wa la ta'zan ta'zan fi baytihi illa bi iznihi bai halatta ga mace ta dauki azumi ba mai gidanta yana gari bai tafiya ba azumin nafila sai ya ba ta izini wanda imam bukari ya ta hadisun riwayar imam abu huraira Ya yace kuma kada ki yadda ki shigo da wani mutum a gidan mijinki in ba da izininsa ba ko kaninki ne kuwa sai mai gidanki ya yadda don akwai kanne fitinannu akwai matan da ga suna jawo maza gida ba a shigo da wani namiji gidan mutum sai da izininsa ya ku iyaye na mata wanda Allah kai yace karki yi izini ki shigar da wani mutum gidanki gidan mijinki sai mijinki ya yadda ya amince wani ya ji ya tarar da wani kato kaya guda a gidansa ya ce ke wannan kuma waye sai kike friend ɗina ne abokina ne tare muka yi nce da shi <laughs> Allah ya sauke duk matar da ba ta da addini to za ta ba wa mijinta wahala kwarai da gaske duk matar da ba ta da ilimi ba ta je makaranta ba mijinta zai ɗanɗana kuɗarsa a hannunta Allah ka gyara marhalinmu to akwai wanda ba za a shigo da shi gidan ba amma za a alaƙa da shi ba za a shigo da namijin gida ba amma yana nan a cikin waya kana ganin matarka kamar ya ce mai kimtsi ne amma wayarta a cike take da wayoyin mazaji wani ma mijin wata matacce Allah kiyaye maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin wata riwaya riwaya Imam nasai a cikin Ishratul Nisa ya rawaito cewa Allah baya kallon macen da ba ta gode mijinta ko ba ta wadatuwa da shi inna Allah la yanzuru ko la yanzuru Allah ila imra'atin la la tashkuru la tashkuru li zawjiha duk matar da ba ta yi wa mijinta godiya ba ta nuna masha Allah a cikin ni'imar da aka yi mata to Allah ko kallon ta zai bara tashin kiyama hadisin imamu an-nasai wannan shi ne ake ce da shi mai butulci ka gama wahala ka gama hidima ka gama duk abin da za ka yi wa mata amma wallahi ba za ta bude baki ta shi ta gode ba ba ta da godiya ba ta san godiya ba maza suna kuka da ku Ni hidimar da za a yi muku insha Allah ba lalle ku iya buɗe baki ku ce Allah saka da alheri ba saboda ita mace wani lokacin gani take mijinta wato kamar wani bawa ne aka zo aka ajiye mata kawai ce ta bautar da shi da ga mutum ma ta ce ta gode saboda ya mata hidima wallahi ba za ta faɗa ba wani ya kawo an karba an ajiye ba a ce komai ba ya aiko kaza ba ce komai ba ya buga waya yace wai ni ba ga na aiko da kaza bane ce eh na gani me shi so yake a ce Allah saka da alheri ai mai addu'a amma da yake bata samu tarbiyya a wajen iyayenta ba na faɗi wannan ne saboda ku gane wallahi ku iyaye mata kuna da illoli da yawa ta yadda kuna girke yara 'yan mata ku mai da hankali akan gina musu gangan jiki da kwalliya da ado da nuna su kaza ne amma ba ku koya musu tarbiyya da sanin girman miji da sanin ya kamata yarinya ta zo miji ta mata hidima ba za ta yi buɗe baki ta ce Allah saka da alheri ba ya sayo ya kawo ba godiya ya sayo ya kawo ba godiya yaushe gobe za ki ce ya kawo ya ce zai kawo wallahi wani zai kawo abin ya ce ya kwamace wanda ya aika gidan makota ya samu lada cikakke akan yazo ya kawo wanda yake yana cike da bakin ciki tamka ce abinci ne taimako ne ko miji ya zo ya yi wa iyayenki hidima ya kashe wa iyayenki kuɗi amma wallahi ba za ki iya buɗe baki ki ce Allah ya saka na ji daɗi ka taimaki mahaifiyata Allah ya ba albarka na ji daɗi ka taimaka wa babana ba wallahi ba za ki ba iyayen da ake ba su gode ba ke ma da yake kayan banza ne baki gode ba daman duk haka ku a ku su ba san mutunci ba ke ma san mutunci ba da haka gobe idan ya zo taimakon ba zai kai gidanku ba duk da cewa ɗan adam ana so ya yi abu saboda Allah ba dan a gode masa ba la nuridu minkum jaza'an wala shukura amma annabi yana cewa yana da kyau malla la yashkurin nasa la yashkurillah wanda baya gode mutane to ba zai gode wa Allah ba da ka ɗabi'ar ku ne mata butulci da rashin cewa Allah ya saka da alkhairi idan an muku hidima kamar Allah ko ruwan sha mai gidan ke kawo miki a duba wutan nan malam an ga tsaya kuna tsaye yalla ko ruwan sha mai gidan ke kawo miki wallahi ya kamata ki ce Allah saka Allah ya albarka Kama wata daga mai gidanta ya kai uwarta maka ya kai ubanta maka ya kai kannanta maka ya yi hanyar aiki wa yan uwanta da dan yan uwanta da yayan yan uwanta da abokananta da danginta amma wala ba ta taɓa buɗe baki ta ce Allah biya ba to annabi ya ce Allah ba zai kalli irin wannan mata mai wannan ɗabi'ar da take da butulci ba gabar magana ta gaba abin da ke kai mata wuta da yawa shine kasaratul kalami surutu tar tar tar tar ca ca ca ca ca bakinki kamar aku ba a iya shiru maganganu na banza ke ba salatin annabi ba ke ba zikiri ba ke ba karatun qur'ani ba ke ba istighfari ba duk wannan ba iya ba amma kin iya gulma kin iya surutu kin iya kaza kin iya kaza kin iya kaza aka ce kasratul kalami min mafatihin nari yawan surutu daga bakin mata surutun da baya da amfani kasratul qili wal qal fil haram yawan ce ni na yau a faɗa gobe a cikin abin da yake na halal da na haram wannan kofa ce ta wuta ga wallahi kalma ɗaya mace za ta iya buɗe baki ta faɗa wannan kalmar ta gangaren da ita zuwa wutar jahannama manzo Allah yake cewa innal innar rajula la kallamu bil kalimati min sukhutillah mutum yakan iya zuwa ya yi magana kalma ɗaya ta fushi za ta fusa ta Allah bai damu ba la yulqila habalan bai damu yi wannan maganan ba bai sa ta a cikin lissafi ba amma ya huyi biha fi jahannam wannan kalmar ita kadai sai ta kai shi ta jahannama hadisin imamu al-bukhari Allah ya masa kenan ki kiyaye harshen ki ki nesanci gulma ki nesanci zaman hira da surutu da kawaye musamman maganganu na batsa da wasu mata sun kware akan harkar batsa ki ganta kamar mumina amma wallahi in suka zauna da kawayenta bakinta bai da tsarki kalma ɗaya ashe za ta yi sa mutum a jahannama bare kuwa kalma ɗaya za ta iya jefa mutum ya shiga wutar jahannama Allah kare mu so ana kira ga iyayen mata musulmi su rinka tunani a kan zancen da za su furta su tauna shi kafin su sake shi an sha zuwa mace ta faɗi kalma ɗaya ta tada ƙura a unguwa guda ta faɗi kalma ɗaya wa kishiyarta ta kashe mata aure ta faɗi kalma ɗaya wa uwar mijinta wata fa ana faɗa fa cewa ta yi wa uwar mijinta karuwar banza a uzubillah karuwar banza ta haifa miki mijin banza kenan yanzu irin wannan kalma in ta kuskura ta faɗa a gaban wani namiji mai zuciya ai sai dai ta ji haƙwaranta na gaba sun gama zubewa gaba ɗaya kowace mace in za ta yi magana ta rinka duba bakinta in alheri ne ki faɗa in sharri ne ki shiru duk zancen da ba alheri bane ba sharri bane to a shiru ba shi kar a faɗa to da Allah a kame baki ga iya bakar magana a gurin mata yanzu yanzu nan suna zaune da ƙawarta suna hira za ta yi yarfe sai ta jefa wata magana ashe bakar magana ne ta jefa wa abokiyarta ne yanzu fa har a status fa ake faɗan bakar magana fa status na whatsapp idan mutum yana so ya zagi wani ko tana so ta zagi wani tunda ta iya bakar magana sai ta rubuta ita kuma wacce ta ta bude status ta duba bakin ciki ya ishe ta wai makircin ya isa bai isa bakai a yi da baka da baka har sai an tura shi a duniya ga habaici ba a san habaici duk wanda ka yi masa habaici ka tsokale shi duk wanda ka masa habaici ka gaya masa bakar magana zai ji daɗi ba Allah gyara mana halin mu abu na gaba da yake jefa mata cikin wuta Allah kiyaye mu shine harkan mutuwa idan an yi mutuwa ana samun matan da suke irin kukan kera din ihu da dukan fuska da faɗin maganganu wayo Allah na shiga uku yau mutuwa kika yi kin tafi kin bar mana masifa to wance shi kenan mu kan mun mutu tun da kika mutu yi ƙarya kike akwai Allah ai kowaye in ya mutu wallahi baka mutu ba saboda akwai Allah ar-razzaqu dhul quwwati al-matin shine yake azantawa ya gari guna idan an yi mutuwa wannan duk ɗabi'u ne na matan jahiliya amma yanzu wasu matan suna yi ya gari ga ya ga riga kyakketa ta buɗe gashi a cire kai a ta kai saboda an yi mutuwa don ta nuna damuwarta A bi da'awar jahiliya faɗin maganganu na banza na irin matan jahiliya Allah Ta baraka ta'ala daga harshen annabi ya hana waɗannan abubuwa gabaki ɗaya annabi ya ce akwai abuwa guda biyu kafirci ne a tattare da mutane isnatani huma bin nasi kufrun a tanu fi an-nasabi wan niyahatu 'ala al hadisin imam muslim suka a dangantakar wani gafara da Allah yar mahauta ah, subhanallah gafara da Allah yar maharba gafara da Allah wanda ba a san asalinki ba wannan suka a dangantakar mutum gafara da Allah wanda uwarki ma yawon banza ta yi aka same ki wannan kafirci ne karki yadda fushi ya sa ki buɗe baki ki gaya wa ‘yan ki irin waɗannan kalmomi wallahi sai an gaya wa ƴarki. wallahi sai an gaya wa ‘ya'yanki ko yarfe eh alhamdulillah ni dai ba a kasuwa aka samu cikin ciki na ba to abinda take nufi ita yar jayayyarta ai uwarta a kasuwa ta je aka yi mata ciki alhamdulillah ba taba kama ubana da satar akuya ba to ashe tana nufin waccan ubanta barawon akuya ne yarfe abubuwa ga sunan wato bakar magana a bakin mace ba magana billahi alazim koma ta kace ta aure idan ba yi da gaske kana da matsayi a wurinta ba in ta yi kwance kwance ta yanka maka bakar magana sai ta tayar maka hawan jini wani ya ce wallahi ni duk ranar da na tuno maganar ta gaya mun dinnan ba na iya bacci ta yanka shi iya yanka ya ce gwanda ta sa ni ta samu tsumagiya ta mun shegen duka shi ya fi akan bakar maganar ta gaya muku. wata mabakinta kore za iya ta ce wallahi wasu Allah ya ba su kaifin zance na sharri amma da gagi sannan kuma yin kuka idan mamaci ya mutu kukan doke-doke kukan zage-zage ya ga riga tsitsinka wuya tsitsinka sarƙa gashi nan dai wai saboda uba ya mutu ko uwa ta mutu ko kani ya mutu ko miji ya mutu yasa manzo Allah ya faɗa hadisin da muslim ya rawaito shi duk mace mai irin wannan kukan keran da wannan ife-ife idan bata tuba ba ta mutu a wajen Allah sai an sa mata wato riga ta wuta rigar kwalta a cikin wutar jahannama Allah ke annabi ya ce laysa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-jiyub wa da'a bi da'wal jahiliya duk wanda aka yi mutuwa ya tamarin fuskarsa ya tamarin fuskarsa ya tamarin hancinsa yau dai mun gaba da jarabawa wannan abu ya kamata a ce mai yake ba duk wanda aka yi masa mutuwa ba nan bane wannan abin ne ku ce ya kawo mana ɗayan mai da shi mai da shi mana duk Allah ya bai da kyau wanda yake da irin wannan ɗabi'a yake da irin wannan hali na dukan fuska ya ga riga faɗin maganganu na jahiliya annabi ya ce baya tare da mu kwata-kwata kuma abin tausayi duk mamacin da ya mutu idan bai yi wa iyalinsa tarbiyya ba suka yi ta masa wannan koki-koken sai azaba ta same shi zala ce sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaihi ana yi wa mamaci azaba a cikin kabarinsa saboda kukan da aka yi masa hadisin bukhari da muslim duk wanda ya bari ya mutu ko ta bari ta mutu aka yi wannan efe-efe da doke-doke kamar yadda da a jahiliya wasiya ma suke cewa lalle fa in na mutu yi kuka yi taron kuka ƙwarai kuwa a jahiliya har wasiya suke bari in sun mutu yi taron kuka har gayyato masu iya kuka ake yi wata in an yi mutuwa in an gayyato ta za a biya tun daga ƙarshen layi za ta ƙwalla ihu warcar ta ta ihu ta ta bala'i ai biyan ta kuma ake yi to irin wannan Allah ya ce annabi ya ce masu yin wannan su tabbatar suna ganarwa mamacin da ya mutu azaba a kabarinsa duk mamacin da ya mutu in dai aka yi masa wannan kuka kafin ya mutu bai hana ba ko bai yi wa iyalinsa tarbiyyar kasi wannan abun ba to lalle sai an yi mai azaba idan an faɗi maganganu a kansa annabi ya ce mala'iku za su tashe shi a kabari su ce masa wannan abin da ake faɗa a kanka haka kake suna masa azaba to Allah kiyaye wannan yana daga cikin laifuka da mata suke yi sannan laifi na gaba shine giba yi da wani a samu wuri a ita zagin kawa ba ta nan a zagi abokiya wayar kawai za a canza yawon shi ba, in yayi lalace sai a kawo a zagi abokiya a zagi kawa a zagi uwar miji a zagi waye a zagi waye ba ta nan duka wannan shedanci ne kuma Allah bai zai yarda da shi ba menene giba zikiruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so wani abu ne da ka san baya so sai ka ambace shi da shi batanci kenan to wannan haramun ne um, ko kishiya ko ya ko uwar miji ko aboki ko makoci ko dan uwa ko ma waye inda za ki zauna kina yi da shi to kina tara wa kanki tarin zunubi ne manzo Allah ya ce da mal ba, ko kun san me giba yi da wani suka ce mun sani ba sai annabi ce zikruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so wani ya ce ya rasulullahi idan abin da na faɗa yana yi fa a fara'aita in kana fi akhi ma aqul yace idan ka faɗi ya ce ya maza Allah idan na faɗi abinda kuma mutum yana yi fa ya ce in kana fihi ma ta ƙulu faƙari tabtahu ko da abin yake yi ne ka faɗa baya nan to kai mai yi ba idan kuma ka faɗi abin da baya yi kuma baya nan faƙad ba hatta ka masa ƙarya iftaraita alai ke na shine albaft wani hadisin bukhari muslim suka rubuta shi to wannan kan daman kasuwa ce babba wanda mata suke cinta ta yi da mutane ana zaune a rumfa ɗaya in allah ya sa da za a rinka nuna wata ana zaginta idan an je gidan biki aikin kenan in aka samu miji ana soyayya da shi aiki kenan a ta zagin mutane a gaban miji a ɓata kowa sai ita Allah ce wala yaghtab ba'dukum ba'dha la yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu kada ɗayan ku ya rinka cin naman ɗan uwansa kada ɗayan ku ya rinka gibar ɗan uwansa yanzu ɗayan ku zai ji daɗi ya ci naman ɗan uwansa yana raye ka ci naman ɗan uwanka yana raye za ka iya to idan ka yi da mutum kamar namansa kake yanka yana ɗanye kana ci wannan da kike zaginta ta wuce kin zage ta ta zauna kin zage ta bai da bambanci da an yanko miki danyen lamanta kin cinye manya kawai to ya ake tuba daga giba na farko ka samu mutumin da kai da shi ka ce masa kayi da shi ya yafe maka idan babu fitina da za ta iya haihuwa bayan wannan din malamai suka ce daga cikin hanyoyin tuban giba ka daina yi ɗaya kenan kuma duk inda ka je ka zagi mutum to ka canja ka je ka yabe shi a wurin kin je kin bata ta a wani wuri to ki je ki yabe ta shi ma hanyar tuba ne ko kuma neman afuwa wancan na miki laifi da Allah ki min afuwa me me kika mun a'a ke dai ki yafe min kawai na dai miki laifi shi ma wannan hanya ce ta tuba ko ka yabi mutum kamar yadda na faɗa ka faɗi alheri a kansa amma akwai lokacin da aka halatta yin giba hali na larura an halatta a yi da wani kamar misali idan wani aka ga yana zaluntar mutane zalunci macuciya ce ko mai cuta ne to wannan dan an faɗi cutar da yake yi ba a yi giba ba larura ta sa ana faɗa ne don yaya za a yi a magance shi a tazallum wannan ita ma dai ba ta yi hanya wannan abin ba daga amplifier nan ba ne kuwa na'am babu ta? طيب ام wanda ya zalunci wani ko kuma idan ana so a kawar da wata barna wani yana wani ta'adi ko yana wata barna to ba laifi a faɗi laifin da yake yi ga hukuma ko a faɗi laifin da yake yi ga wanda za su iya gyara shi akan barnar da yake yi wannan shi ma ba geba ba ne haka in mutum ya zo fatawa ya zo zai yi tambaya akan abin da wani yayi sai ya hikaito abin da wani yayi to wannan shi ma ba ba giba bane ba haka kuma idan ana so a tsoratar da musulmi daga sharrin wannan mutumi to shi ma wannan ba laifi bane dan an yi bayanin wato halinsa saboda mutane su guje shi haka duk mutumin da yake bayyana barna a fili ya bayyana ta'adi da barna a fili to shi ma wannan ba laifi ba ne don an faɗi halinsa da ɗabi'arsa don mutane su guje shi ko gumin ɗan bid'a mai saba wa annabi mai yi wa annabi kishiya a addini shi ma don an yi bayani a kan halinsa da ɗabi'arsa wannan shi ma ba giba ba ne kamar yadda malamai suke faɗa sannan kuma ana iya yin giba don nasiha ka yi bayanin halin wani a wani wuri din saboda babi na nasiha sannan kuma duk wanda ya zo neman aure sai aka faɗi munanan halinsa shi ma nan ba giba ba ne wani ne ya zo zai nemi 'yar mutane kuma yana da wata wani hali mara kyau to ka sauke masa inji halal ne ka yi bayani sosai a kan cewa ne a gaskiya halinsa bai da kyau karku yadda ku ba shi 'yarku yana kaza yana kaza yana kaza in dai bayanin halin mutum ne lokacin da ya zo neman aure an zo bincike in dai an yi bayanin mummunan halinsa wannan ba haramun aka yi ba daidai aka yi saboda Allah baya so a yi aure a je a dawo akwai mutane ɗabi'unsu ba su da kyau a lokacin wato harka ta rayuwar aure ba daidai ba ne a bar mutumin da yake halinsa baya da kyau ya je aure yarinya kilin yarinya yarinya mai tarbiyya yarinya mai mutunci yarinya mai kunya yarinya yar arziki yarinya yar amana yarinya mai ladabi a je a hada ta da mutumin banza ba a san halinsa ba kuma ga wanda ya san halin ba ba a bari yayi bayani ba an zalunci yarinyar kuma daga nan nake kira ga iyaye na mata wallahi duk yarinya budurwa da za ta yi aure kar ta kuskura ta je ta fada ta auri wani mutum ba tare da ta yi bincike ɗaka da waje akan shi ba yana shaida muku ina gaya muku da yawa daga cikin maza akwai masu yaudara kaddaun suna da yaudara akwai maciya amana karki yadda soyayya ta rufe miki ido wajen sai kin aurewa ne ki daina gaggawa sai na aurewa ne kuma idan tanɗe ki yake yi saboda soyayya in haɗi yake yake yi ya daɗa fitar da ke ya dawo da ke saboda soyayya wallahi ki bincike akan halinsa kuma binciken ba wai na abokanansa kadai ba a samu na gefe-gefe a unguwarsu a garinsu a wurin aikinsu a makarantarsu a cikin danginsa a cikin yan uwansa a cikin wanda ba yanuwansa ba sai kun tabbatar kun san halinsa kafin ku ɗauki yarku ku miƙa a kan wato a kan gare shi kwanan nan yau ɗin nan da safe aka tashe ne da wata waya mai marar daɗi wani aure ne aka zo aka yi ni ina cikin wannan harkar auren na ce ku yi bincike akan mutumin nan yarin yanar ta rufe ido ce ita sai shi kuma ni ne mai ɗaura auren na ce saboda yana da mota yana da aiki yana da kaza yana da kaza na ce na fahimci yaudara a tattare da mutumin nan ta hanyoyi daban-daban ga kaza ga kaza ga kaza a je a yi bincike ba na so ɗaura auren na aje aje a je ka dawo yarinya ta rufe ido ta tada hankali iyayenta kaza kaza har aka fara juyawa malam baya so a yi auren nan na ce a ah, ba matsala ku kawo goro da alawa yanzu yanzu zan ɗaure ki talau tamau aka je aka kawo goro aka kawo alawa aka kawo sadaki muka ɗaura aure ne musu na'am a kaka da ke ta mana kuma a kar makalla wannan abin ta kuma ta gyara za ta ba damuwa ya kamata a ce ana kawo standby na'am to to bari mu samu mu tsaya um aka daura aure na nake aje Allah ke hanya sai gashi an bugu auren ya mutu duka duka bai wuce wata ɗaya da 'yan kwanaki ba ya gama da ita ya biya bukatarsa ya sallame ta kawai an kashe kuɗi miliyoyin kuɗi an yi kaza an yi kaza an yi kaza so ba laifi ba ne idan mutum ya zo neman aure bai da hali mai kyau ku yi bayani akan halinsa ke kuma in ba kwaɗayi ya bace ke to in an gaya miki wannan halinsa bai da kyau ki haƙura da shi kawai Allah ka yi mana afuwa Allah ka gyara halin Allah ka sa aljanna ce mu komar mu bari mu dakata a nan saboda yanayi na lokaci kuma injin namu yana dan bada damuwa wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh